shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya fito fili ya ce lallai najeriya da kuma kungiyar ecowas ba za ta yarda da wannan yunkurin na haɓar da gwamnatin farar hula a jamhuriyar nijar ba yanzu dai an sa ido a ga irin matakan da gwamnatocin za su ɗauka domin tabbatar da cewa wannan turjiya ko juyin mulkin bai yi tasiri ba general abdulrahman dambazo shine tsohon shugaban hafsoshin soja na najeriya ya kuma min tsokaci dangane da wannan matsayin da halin da ake ciki a jamhuriyar nijar zan wannan da ecowas tana da haƙƙi ne a kanta tun da ecowas na alaka ne na ƙasashe goma sha biyar kuma ƙasashe goma sha biyar ɗin nan akwai abubuwa da yawa da ya kamata su zauna su duba saboda kare mutuncin wayannan ƙasashe da kuma haɗakar na ƙasashe da kuma abubuwa dai wanda suka shafi harkokin zamantakewa dokokin da ya kamata a samu fahimta tsakanin ƙasashen shi shugaban ƙasa bai ce zai amfani da ƙarfin soja ba yi cewar magana cewar sha'anin ku ba zai yiwu ba ba za su yarda da wannan ba kuma akwai hanyoyi da yawa da za a bi wanda za a hana soja shiga urmi na siyasa akwai hanyoyi da yawa na gaya maka hanyar da hanya ɗaya shine kuma ita ce hanya babbar hanya a tabbatar da cewar soja sun tsaya kan abin da ya shafe su kare harkin ƙasa kuma za a yi wannan kaga nan muna da a majalisa akwai abin da ake kira a civil jiran da dambazo kenan a waje ɗaya mai shari kan al'amuran yau da kullum mamun sale shi ma ya mai da martani dangane da wannan halin da ake ciki a nijar da kuma yunkurin da kasashen ecowas za su iya ɗauka domin murkushe wannan tawayin ya gargaɗi cewa yanzu juyin mulki ya zama tsohon yayi babu wanda zai marhaba da juyin mulki a ƙasarsa kuma ƙungiyar ecos za ta tsaya tsayin daka ta kuma goyi bayan tsayuwar dimokuraɗiyya a duk ƙasashen da suke cikin wannan ƙungiya. wannan kana ganin zai kai ga amfani da wato ƙarfin tuwo gurin tabbatar da cewa yunkurin nan bai albarka ba? To, amfani da karfin soja domin a kaɗar da juyin mulki a ƙasashen Afirka ko kuma Afirka ta yamma abu ne mawuyaci. Dama sojojin wannan yanki suna fama da ta'addanci kala-kala. Kusan duk membobin ƙasashen na ƙungiyar nan suna fama da tashin hankalin ta'addanci. Don haka ina ganin sojojin ba za su iya samun dama ba ko kuma a karsashi na cewa a tura su don su kaɗar da wani juyin mulki da aka yi a cikin wata ƙasa wadda take cikin wannan kungiya ta dukkan afirka. to wace hanya kake ganin tinubu zai iya yin jagora ga ƙungiyar ecowas domin a murƙushe wannan tawaye. ina ganin abin da dai zai iya yi shine dai a maida kasar da sojoji suka yi juyin mulki ya ware wannan shine makami daya daya da zai amfani da shi domin a kyamaci juyin mulkin da aka yi a kowace kasa a wannan yanki a kuma a ba musu dan kwarya kwaryan takunkumin tattalin arziki da kuma walwala a cikin kasar da kuma makwabtanta. Mamun Sali ke mai kan al'amuran yau da kullum a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Yanzu dai kallo ya koma Nijar. inda aka ce a can ma babu tabbas a kan halin da ake ciki domin ana ta a tsakanin sojoji da masu goyon bayan wannan yunkurin da kuma masu neman su kawar da shi umar farko musa murar amurka a abuja nigeria.